ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين waɗanda suka kafirta suka mutu akan kafircin ba su tuba ba to waɗannan tsinuwar Allah ta tabbata akan su ta kore su daga rahamar Allah kuma addu'ar mala'iku da mutane gaba ɗaya ta kora da nisantarwa daga rahamar Allah ta tabbata a kansu.